da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kashi na hudu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake bai jikokinsa muhimmanci, ya zaɓar musu mafi kyawun sunaye. Sayyidina Ali Allah ya ƙara masa yadda ya rawaito cewa sun da ya samu ƙaruwar Hassan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shigo ya ce, ku nuna mana ɗana da aka samu ƙaruwarsa wani suna aka sanya masa sai ya ce na sanya masa suna harbu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haba dai ai sunansa Hassan hakanan da aka haifi Hussein Allah ya ƙara masa yadda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nuna mana ɗana menene sunansa sai Aliyu ya ce sunansa harbu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sanya masa suna Hussein da ya samu na ɗan sai ya sanya masa suna Harbu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me aka sanya wa ɗana sai ya ce Harbu sai ya ce haba dai a sanya masa suna Muhusin. sai ya ce na raɗa wa ‘ya'yana irin raɗin da Harun ya wa ‘ya'yansa. Ya sanya musu Shabir da Shubair da Mushbir. yana daga cikin abin da ke nuni ga tsananin ƙaunarsa ga jikokinsa abin da abdullahi ɗan buraida allah ya ƙara masa yadda ya rawaito daga babansa cewa na ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hau duba. sai ga hassan da hussein allah ya ƙara masa yarda sun shigo alhali akwai riguna jajaye a kansu suna faɗi tashi irin na yara sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga kan mambari ya ɗauko su ya ɗaura su a kan cinyarsa ya ce, Allah ya yi gaskiya a inda yake cewa, Haƙiƙa dukiyoyinku da ‘ya'yanku fitina ne. Gashi na ga waɗannan, amma ban iya haƙuri ba, sai ya ci gaba da huɗubarsa. Hakanan dai ƙaunar shi take ga sauran ‘ya'yansa, domin ko ya kasance yana sallah, alhali jikar shi, Umama ‘yar Zainab tana hannun shi. Idan ya yi sujjada, sai ya soke ta, idan ya miƙe, sai ya ɗauke ta. watar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sallar azhar ko la'asar yana ɗauke da ɗaya daga cikin jikokinsa alhassan ko alhussein Allah ya ƙara musu yarda sai ya ɗora shi a gefen kafaɗarsa ta dama sannan ya yi sujjada ya jima bai ɗago ba sai babana ya ce wato in ji marawacin hadisin sai na ɗaga kaina tsakanin mutane sai na ga ashe yaron ne ya hau bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya yi sujjada sai na koma ta. bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah sai mutane suka ce ya manzon Allah kai sujjada a sallah irin wadda ba ka safe kake ta ba shin wannan umarni ne aka yi ma ko ko wahayi ne aka yi maka a lokacin shi sanya baka dago ba sai ya ce duk ba haka ba ne ɗana ne kawai ya hau gadon bayana ni kuma ba na son in ɗago in katse masa wasansa waɗannan irin matakai ba faro ba a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a siffa ce tashi tabbatacciya wadda ba ta canjawa shi ya sanya Abu Huraira ya rawaito cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci Alhassan ɗan na Aliyu Allah ya ƙara masa yadda alhali al'aqra ɗan Habis yana zaune a wajen sai a ya ce lallai ina da ‘ya'ya goma amma ban taɓa sumbatar ɗaya daga cikinsu ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda baya jin kai, to ba za a ji ƙanshi ba duk da wannan ƙauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa ‘ya'yansa da jikokinsa amma hakan bai sanya shi zaluntar wani daga cikin musulmai saboda su ba an rawaito cewa aliyu ɗan abi talif ya shiga wajen fatima allah ya ƙara mata yadda sai ya ce haƙiƙa ƙirjina na ciwo ƙwarai saboda aiki mai nauyi da nake yi sai ita ma ta ce ni ma ina fama da hannu saboda niƙa da nake yi sai ya ce mata ki je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki nemi agaji domin an kawo masa bayi la'alla ya baki mai hidima daga ciki sai ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗa masa kokenta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gida ya same su ita da Ali Allah ya ƙara masa yadda ya ce Ku kun zo wajena domin in ba ku mai hidima ni kuma zan ba ku abin da ya fi mafi alheri a gare ku fiye da mai hidima shine ku yi tasbihi ga Allah shine ku yi tasbihi ga Allah bayan kowace sallah sau talatin da uku, ku yi hamdala sau talatin da uku, ku yi kabbara sau talatin da uku. idan kuma kun zo bacci ku yi hakan wannan guda ɗari kenan haka dai alaƙar uba take da 'ya'yansa da jikokinsa alaƙa wadda ta ginu akan soyayya da ƙauna madalla da irin wannan ƙauna da ke tsakanin fiyen halitta da 'ya'yansa da jikokinsa matsayin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyalan kowane mutum su ne adireshinsa maso uwa kuwa dole ne ya so ‘ya'yanta ko a lahira mutane na samun ƙarin daraja a cikin aljanna idan suna cikin iyalan mutumin kirki lokacin da aliyu allah ya ƙara masa yadda ya iso ƙuba sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbe shi ya rungume shi har sai da hawaye suka zubo masa saboda tausayawar wahalhalin da ya sha akan hanya bayan isowar imamu ali allah ya ƙara masa yadda Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Quba har na tsawon kwanaki biyu a lokacin nema ya gina masallacin Quba bisa shawarar Ammar bin Yasir wannan ne masallacin farko a musulunci daga nan sai manzo ya hau abin hawan shi ya nufi Madina tarbar da aka yi wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dai lokacin da ya isa Madina ta kasance ta gama gari ce dama mutane na jiran isowarsa lokacin da ya shiga garin sai mutane suka yi masa dandazo da ba a taɓa ganin irinsa ba mutane na rigirgen haɗuwa da shi ya kasance baya wuce wani gida har sai mutanen gidan sun gayyace shi da ya shigo sai dai shi ya kasance yana ce musu ku ba wa taguwar hanya domin haƙiƙa ita wadda aka yi wa horo ce daga wannan hijira zuwa madina aka fara ƙidayar kalandar musulunci wadda kuma malamai suka ce an yi ne ranar ɗaya ga watan rabiyal awwal asalin sunan badar badar sunan wani mutum ne mai suna badaru ibn manir shi ne ya zauna a wannan waje har ya haƙa wata rijiya a wannan waje domin shayar da kansa ruwa bayan wani lokaci da mutuwarsa sai ake cewa da wannan rijiya rijiyar badaru har daga ƙarshe ta koma rijiyar badar dalilin fitowar badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin fitowar Qurayshawa da dukiya domin zuwa fatoci, kuma sun fito daga ƙasar Sham da dukiya Abu Sufyan shine jagora ita wannan dukiya mai tarin yawa da Qurayshawa suke ɗauke da ita gaba ɗayanta gidajen sahabbai ne aka siyar da dukiyoyinsu a ciki har da gidansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan labari sai ya tara sahabbai domin su fito ita wannan dukiya ƙureshawa suna yawo da ita ne suna siyan makamai don su yaƙi addinin Allah subhanahu wa ta'ala darajojin iyalan gidansa sallallahu alaihi wasallam idan muna maganar matsayi da darajojin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu kasa su gida biyu ne na farko darajojin da suka shafi dukkan membobin wannan babban gida na biyu sai kuma darajojin da suka keɓantu wasu ɗaiɗaiku daga cikinsu darajojinsu na tarayya allah tabaraka wa ta'ala ya kira iyalan gidan annabawa da sa albarka a gare su kamar iyalan annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da na annabi ismail da na annabi lut da na annabi yaqub da dai sauransu iyalan annabinmu sallallahu alaihi wasallam ba a bar su a baya ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kira su a cikin suratul ahzab a tsakiyar magana akan wasu membobi masu alfarma a wannan gida su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ware ayoyi bakwai a cikin wannan sura don magana a kansu a cikinsu ne maɗaukakin sarki yake cewa ya ku matan annabi ba ku zama kamar kowace ɗaya daga cikin mata ba idan kun ji tsoron Allah kada ku sassauta magana sai wanda ke da cuta a cikin zuciyarsa ya yi kwaɗayi zuwa gare ku kuma ku faɗi magana wadda ta dace ku kuma zauna cikin gidajenku kuma kada ku yi tsareci irin na jahiliyar farko kuma ku tsayar da sallah ku kuma ba da zakka kuma ku yi ɗa'a ga Allah da manzansa haƙiƙa kawai Allah yana so ne ya tafiyar da ƙazanta daga gare ku ya ku mutanen babban gida kuma ya tsarkake ku tsarkakewa kuma ku tuna da abin da ake karantawa a cikin ɗakunanku na ayoyin Allah alƙur'ani da hikima hadisai tabbas Allah ya kasance mai luɗufi ne mai cikakken sani haƙiƙa waɗannan ayoyi sun nuna yadda maɗaukakin sarki yake son tsarki ga iyalan annabinsa gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah a nan za mu dakata a cikin wannan tarihi mai albarka na fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kashi na hudu wanda dr abdulrahman musa hantsi ya rubuta sai kuma a tsimayi kashi na biyar da fatan allah ya tara mu aladan gaba ɗaya